ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga sayan halitta mai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu. barkamu da sake haduwa a wannan safiya ta lahadi wacce ta dace da ashirin da biyu ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wacce ta dace da goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da shida Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci domin mu ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na fadilatu shaykh al-doktor sa'id bin wahab al fahfani Allah madaukakin sarki ya ji kai shi ya gafarta mishi yau kuma shine darasin mu na hamsin daidai a cikin wannan littafi ko muna magana akan tattaru sabahi wal masa mun tsaya daga cikin zikirori da muke karantawa daga cikin zikirori da aka shar'anta mana mu rinka karanta su safiya da marece saboda falala masu yawa waɗanda suke da alaƙa da waɗannan zikirorin a zama mu na ƙarshe matsa zikiri na ashirin daidai shin farin subhanan mahi wa bihamdihi adada ƙalfihi wa riba wa nafsihi wa da ta arshihi wa midada kalimati wadda hadithin kamar da muka faɗa اسلام اصلي ده صحابي اجويريا بنت الحارث الله ما دوكين سركي يا قاري تا اغريتا ايو زامو تاشي ا نا 21 فارق شيني فدان اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا mun karanta wannan addu'an yana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yi bayan sallar asuba mun karanta ta ba da salatin maktuba to kuma yana daga cikin addu'o'i da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi da safiya kullum iya wayi gari da safe na wannan addu'a ce Allah lallai ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki wanda yake na halal da kuma aiki wanda ya zama karfafi aikin da zan yi ya zama ka karfa ka bani lada akan wannan aikin mun karanta hadisan da wannan addu'a ya zo a cikin mun kanta hadisin ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuka ce hadisi yana cikin sunan na Imam Ibn Majah kuma hadisi ne wanda yake ya inganta kamar da Malam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala ya ishara da hakan a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad dole yana daga cikin addu'o'i annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan yi in ya waye gari kullum Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala addu'a na 22 shine fadan astaghfirullah wa atubu ilayhi mi'ata marra fil yawm fadan astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi akalla so ɗari a yini shi wannan ba keɓance shi da dole sai da safi ta faɗa ba abinda ake buƙata ya sauka tabbata tabbata cewa daga wayewar garinka kar a yi 24 hours baka yi akalla astaghfirullah wa atubu ilaihi so ɗari ba an gane wani yana daga cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadin wannan zikiri aƙalla so ɗari kowane hadisai da yawa sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ishara zuwa ga haka za mu karanta kaɗan daga ciki da wasiya da manzan Allah sallallahu alaihi ya yi ma sahabbansa da sauran mummunai baki ɗaya da kuma aikinsa da sahabbai suka ba da labari game da yawan faɗin wannan kalma ɗin. Akwai hadisin da cikin sai Bukhari, hadisin da yake samun asali daga sahabi Abu Huraira, Allah ya ƙara yadda a gare shi ma Bukhari ya rawaito shi hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da bakwai, na dubu shida da ɗari uku da bakwai, dubu shida da ɗari uku da bakwai. آه، سيدنا أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي لكلنا سياد منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتيوا والله إني لأتغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة يتي منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم ينتيوا والله نارا إلى الله inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi lallai ni ina yawan faɗin astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi ayni a أكثر من سبعين مرة سمد سو سبعين نجمع ذا الله سبعين عيني لا لقواي وانجلي زوا فات ورانا عليه الصلاة يتشينا فإن أستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة sama da su saba'in a ruwayan imam ibn maja shi ma daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara ja a gare shi ibn maja ya rauto hadisin mai lamba dubu uku da ɗari takwas da goma sha biyar kuma shek muhammad nasiruddin al-albani rahimahullahu ta'ala da wani hadisin ya ingantacce a cikin sahihu sunan ibn maja annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra shi lallai ni ina neman gafaran Allah ina tuba zuwa gare shi a yini daya so ɗari in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka ma ruwayin da imam al-tabarani ya rawaito duka daga sahabi abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi imam muslim ya fitar da hadithin sanyar sahabi ya kira al-aghar al-muzani al-aghar al-muzani sahabi ne daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ah, cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu la yughanu ala qalbi annabi sallallahu alaihi wasallam lallai wani lokaci ana samu zuciya ta zama ta shagalta da wani abu na duniya na yau da kullum na tunanin iyali na tunanin ɗaya na zuwa kasuwa na kaza na kaza yace lallai zuciyata wani lokaci tana samun shagaltuwa da wannan yace wa inni la astaghfirullah fi yawmi mi'ata marra yace da wannan dalilin yasa a yi ni da ina faɗin astaghfirullah wa atubu ilayhi sau ɗari. An gane ku? malama suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake haɗin wannan istinsari din suka je saboda ai dama shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ya liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara Allah ya kaurin ya ce masa duk abin da ya gabata na zunubansa in ya taɓa yi an ma zai nan gaba Allah ya ce ya yafe mishi ce to yana yawan wannan istighfarin saboda shi a a matsayin shi na manzo a matsayin sa na annabi a ce ga wani lokaci zuciyarsa ya karkata zuwa ga wani abu na duniya ganin wannan wannan ya cancanci ya istighfari in tuba a wajen Allah to ina ga mu ha kuma da zuciya yana karkata zuwa ga sama sabon Allah ne kaga wancan ba sabon Allah bane da zuciyarka ya karkata zuwa ga neman abinci zuwa ga kaza zuwa kaza shi ma wani nau'i ne na ibada amma dai al'amari ne na duniya saboda wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce astaghfirullah wa atubu ilayhi so dari ayini da to mu kuma ba ya ga mu ne min babu aula ya zanto mun shagaltu da yawan istighfari da yawan neman gafaran Allah madaukakin sarki akwai ruwa imam muslim daga sahabi abu burda Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi abu burda yake cewa yake tanan da yake cewa sai na ya ji sai na Umar Abdullahi dan Umar yana cewa cewa Abdullahi dan Umar yana ba da labarin cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya ayyuhan nas manzo Allah yake kira yace ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba ku koma zuwa ga Allah fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra yace saboda ni a kullum a yini daya daga wayewar gari zuwa faduwa rana ina tuba zuwa ga Allah so ɗari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya mana umarni ki tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah sai faɗa mana shi kuma yana tuba zuwa ga Allah a yini so ɗari an fahimta ku haka wanda ke nuna cewa lallai ya zama wajibi mu yi ƙoƙari mu kiyaye irin waɗannan addu'o'i da neman gafara Imam Ahmad a cikin musnadinsa يا كاودا إمام حزيبة بن اليمان الله يعني جاء ذريش زي قد من هاي كيشا كنت رجلا ذرب اللسان على أهلي حزيبة بن اليمان فهذه نمزا الله صلى الله عليه وسلم يتي ناكا سنشي متني من يوم سكن حرشي فكان يالينا حسن يا أبو ذنب wani lokaci ma zan faɗa musu maganar da babu daɗi ya ce na kasance ina da yawan nan matsala ɗin ina da ina da fushi ina da yawan faɗa ina da yawan gaya wa iyalai na maganganun da zai fata musu ran su ya ɓaci ya ce to amma abin ni ma ya dame ni fakultu ya ce sai na zo na ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya ma'aikin Allah qad khashitu an yi yudkhilani lisanin nar yace ya ma'aikin Allah wannan matsala yawan sakin baki da nake da shi akan iyalaina ina tsoron kar wannan yayi ya shiga ta wuta ya ma'aikin Allah ina mafita ka ba ni mafita qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi fa aina anta min al-istighfar ni manzo Allah ce to aina kabar istighfari kabar istighfari aina har ka ta kana maganar cewa harshen ka zai iya kai ka zuwa ga wuta to ka bar istighfari a ina yace inni la Allah wa atubu ilayhi fi yawmi mi'ata marra yace to ko ni da ka san ni a matsayina na manzo a yini aya ina istighfari ina tuba zuwa ga Allah so dari to kai ma ka ta istighfari tuba zuwa a yini kai akalla mafi karanci ka ce astaghfirullah wa atubu ilai so ɗari to wannan abin da kake tsoro na sakin harshen nan sai Allah madaukakin sarki ya fi taimaka sai zama ba zai sanadi ya shigar kauta ba to muzaifa sahabi ne ko ba wai a cikin sabon ba ai sama sama shara shi ne ake mishi lakabi da sa'ibu sirri rasulillah sallallahu akwai sirrin da manzo Allah ke da muzaifa wanda bai da kowa wanda zai da kowa amma na tsoron kar sakin harshensa ya kai shi wuta to mu harsunan mu nawa ne bai da linzami ko gani ba harsunan mu so nawa ne muke sa masa linzami kusan za ka yi ce ko da ma a sake ki a zama muka fi cancanta da mu riko da wannan wasiya annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yi sahabinsa huzaifatu bin yaman kuma yake faɗin cewa wannan yana daga cikin abin da shi ma yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam so haka yana da matukar muhimmanci mu rike wannan kullum kawaye gari a tabbata kafin yammaci ta yi alal aqalla حتى أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أتلا mafi karanci ka yi so shi ne mafi karanci ake so kai in ka yi sama da haka ka kyauta ka gane ku Allah maɗaukakin sarki kai mana gafara ka ɗauki tuban mu addu'a ta ashirin da biyu kuma ta kusa da ƙarshe da malam ya kawo shine faɗin a'udu ashirin da uku أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وأعوذ بكلمات الله التامة آه. تامات شما ما راجاش كافين أوكي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات ملك إذا أمسى yana daga cikin addu'a addaru samahi wal masa shi wannan ana yi da yamma ne kuma so uku amma shi karanta wannan addu'an bai takaita a matsayin addaru samahi wal masa kadai ba akwai lokuta da yawa da yanayi masu yawa waɗanda annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu wurin da karanta wannan addu'an da kuma amfanin lukan ne yake da shi wanda insha Allah ta'ala za mu yi shi sai da gaske akwai a hadisin imam abu huraira allah maɗaukakin sarki ya kare da a gare shi wanda hadisin imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya tsira cikin sunan dinsa hadisi na dubu uku da shida da hudu kuma hadisi ne wanda ingantacce a cikin a cikin sahihu sunani imam at-tirmidhi abu ne ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa man qala hina yumti thalatha marratin أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حمة تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول تقوان دي فتا ألوكة دي كي يمتي أنت يا كي يما ko bayan faduwar قد ورانا sai karanta a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq ya karanta su uku manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya a wannan daren har gare ya waye babu wani abu mai dafi ko wani abu mai guba da zai cutar da shi har gare ya waye duk wani abu mai dafi ko mai guba wallahi ba zai cutar da shi matukan ya karanta da yaƙini da yadda cewa Allah madaukakin sarki zai ya ka ce duwana mai dafi ko mai guba da sauro har da cinnaka har da kunama har da ko ma menene ko ya yi arba da shi ba zai iya cutar da shi ba zai iya cutar da shi to haka ya zo daga ƙarshen sai muslim kuma daga sahabi abu hurairah Allah ya kare ta a gare shi abu hurairah Allah ta'ala mu arzahu yake cewa anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wa sallam cewa wani mutum ya zo ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasulullah laqitu min aqrab ladaghatni al Ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi ya rasulallah jiya da daddare yi arba da kunama kuma ya halbe ni har ya ba manzo yana ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa yayi hatsari da kunama kuma kunama ta yi ne ta harbe shi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce shi yace mishi amma law qulta hina amsayt a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq lam tadurruk manzon Allah ce ai da lokacin da ka kai yammaci ta faɗi a uzu bi kalimatin lahi tamati min sharri ma khalaq manzo Allah ce wallahi da kuna ba za ta iya halbinta ba kaga wannan is more specific ya nuna maka duk wani nau'in muguntan abu mai daki in har ka karanta wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata garanti ko abin da ake bukata a gurin ka a samu yaqini a zuciyarka da ya kada cewa eh tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zai to zai kuma Muslim ya fitar da wannan hadisin shi na hadisi na dubu da ɗari bakwai da tara a cikin sahih musu Akwai hadisin Haura binti Hakim Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare ta. Haura ku binti Hakim sahabiya ce hadisi na cikin sahih Muslim. Na Muslim ya fitar da wannan hadisin shi na hadisi na dubu da ɗari bakwai da takwas kuma حول بنت حكيم تجد وأنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تجد كنا أنت تاجم من الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا نزل أحدكم منزلا إذا كيونكم ya sauka ya zauna a wani gunin zama ko ya sauka a wani gunin sauka. Sheikh Abdulaziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala yake cewa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzilan da na nakira babu specification yace har cikin moto har cikin jirgi har majalisa masallaci gida duk inda ka zo ka samu guri sai ka zauna don ka zauna a wannan gurin na wani lokaci kafin ka tashi masallaci in ka zauna a gurin to duk wanda wani mutum musulmi in ya zara gurin ya to ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq mazalla sallallahu alaihi wasallam ce fa innahu la yadurruhu shay'un hatta yartahila min mazalla sallallahu ta ce duk wanda ya faɗi wannan addu'an a duk inda ya zo zai zauna ko a ne to ba abin da zai cutar da shi har ya bar gurin har ya bar gurin ba abin da zai cutar da shi duk ko akwai sauro a gurin sai dai wasu su yi korafin sauro amma ba kai ba sai Allah ya riga ya baka shamaki Allah ya baka shamaki kaga wannan irin waɗannan addu'o'i da muka karanta tun daga farko har zuwa nan su ne asalin abin da za a ce an ba ka addu'an kariya so da sun zo ne garanti ta daga wahayi daga fadan annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kai shi sam kama Allah ne da kare yanku? kuma dan sakon shine annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga an aukura garanti dan sakon shi ya faɗa Allah shi ne mai kariya to ya ce ga abin da za ka yi kare ka shi nan ka huta ba ruwanka da yadda da wani wani wani wani wani wani duk abu da wani zai faɗa da zai kauce zuwa da kauce hanyar Allah madaukakin sarki haka mu kiyaye wannan wannan addu'a so da muhimmancinsa da matsayinsa da darajarsa ma'anarsa shi ne a ubi kalimatillah ina neman tsarin Allah ina neman tsari da kalmomin Allah a tamat cikakku malwar ka ce kalimatillah tamat ai asma'ullahi ta'ala wa kutubi mana kana tawassuli da sunayen Allah da kuma ka da alqur'ani da littafan Allah madaukakin sarki ka ce ma'anar tamat cikakku al-khaliya min an-naqs wanda kalmomin Allah sun kubuta sun wofanta daga dukkan wani nau'i na na ƙasa. daga dukkan wani nau'i na nakasa sai kana neman sa min sharri ma khalaq ya kare ka daga sharrin duk wani abu da ya halitta amma duk abin da ke duka halittun Allah ne ko duka Allah yana da iko da su duka bayan Allah ne to karo roki Allah ya kare ka daga sharrin su gaba ɗayan su gaba ɗayan su insha Allah za mu zo a gaba za mu zo addu'o'i da malam zai ta ba mu kuma na yau da kullum har wannan saboda wannan babu ne da ke magana kan addu'ar da ake safiya da kuma maraice shi sai ta kaita a wa'annan za mu ga addu'o'i na kariya da suka tabbata a Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa wanda ba ka bukatar eh, sai an maka wani dabara an karfi kudinka an maka kaza an maka kaza da karshe kai ka zama mushriki da kai da wanda ya baka duk waye gari ku zama yan wuta Allah ka kiyashe mu addu'a na ƙarshe da mana ya kawo a wannan babin shine addu'a na 24 alake shine fadin Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ashar marrat yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka gama dukkan addu'o'inka na na na safiya ko na marici to karka tashi a gurin sai ka yi ma annabi salati in kama annabi salati so duk wani duk wani gurin zama da aka zauna aka har aka tashi bai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba to wannan gurin zaman mai takken albarka ne duniya da lahira to dole in ka gama ta kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati so da hadisin da yayi tabbata daga sahabi Abu Darda Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi da Imam Tabarani يا رويتوشي أكشي مجمع الزوائد مجمع الزوائد جزي نبوها حديثي نتجيد عشرون حتى نتكين صحيح الترغيب جزي ندا حديثي نتجي شدا تحمسن دشدا مزال صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركتك شفاعتي يوم القيامة الله أكبر manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya mun salati a lokacin da ya waye gari da safiya ya yi mutu goma lokacin da ya kai yammaci ya gama azkar ɗinsa na yammaci ya sake mutu goma ya zama wannan ita ce ɗabi'ansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas ceto na za ta riske shi ran tashin alƙiyama ka shiga karkashin ceton Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar alƙiyama sai an biya ta hadda ƙari kuma ta wani in dama shi Allah mai kyauta ne da kari saka mu kiyaye bayan ko ba dole sai mun sai mun karanta duka addu'o'in azkaru kamar masafin duka su sai mu yi in kila uzuri ya sa guda uku muka iya karanta guda hudu muka iya karanta guda biyar muka iya karanta kar je ka rufe ba ce sai ka ma annabi sallallahu alaihi wasallam akalla kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan hadisin so goma akalla ka karanta so goma an gane ko za ka yi cin aituwa Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad ka kama mai taso goma za ka yi cikakken salatul ibrahimiyya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid so goma yawan to salatai da suka tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar sai kowanne nau'i kai kai so goma kafin rufe a kafin na as-sabah wal masa wannan shi zai ƙara taimakawa ya sa Allah maɗaukakin sarki ya waiwaye ta kuma ya ƙarfi abin da addu'an da kai Sama yana daga cikin asbab sabuwa da suke sa a ƙarfi addu'a yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati Allah maɗaukakin sarki ya sa dace da alheri insha Allah anan za mu kasa aya kuma wannan shine abu na ƙarshe da malam ya kawo a babin addu'o'in safiya da marece in Allah ya damu zama ta gaba sai mu shiga a ah, tsarin nau abubuwan da ma kuma na addu'o'i da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wata ake lokacin da za a kwanta bacci a farko me na tashi a bacci ko hmm. don kuma laifau na kwanciya bacci abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sai mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah mafi roƙo da ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah na, a yi salam eh na'am bajiwa me guda ɗari eh. eh matuƙar rana ba ta faɗi ba za ta yake ne magana a satin da ya gabata fadin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir mun faɗa na yi so goma kuma na yi so ɗari shi ne ke tambaya to na mai guda ɗari misali mutum da ya kai ɗari ba da satan sai ɗan wani lokaci kila rana ko kaza zai iya ƙara sawa abin da ake bukata yawanto kayi shi kafin dai zahar. so da zikiri ne na safi an gane ko kuma kariya ne shield an fahimta ko sai sa wasu maluma ma suke kwaɗaitawa akan zai fi kafin magarin ya waye kai sun suke shi kamar riga ne riga ne na kariya kamar garkuwa ce so in so samu kafin ka cire wani ka tsora wani a kai an gane ko amma ba ka zafi ya gama da satin ba abin dai a za da yanzu dai da satin ka riga ta ka sai ba da ma'anan fassar da aka yi da satin insha Allah